wanda a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta shida a cikin wannan sura mai albarka suratu al imran fadin Allah ta'ala huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa al azizul hakim yau za mu tashi farkon aya ta bakwai fadin Allah ta'ala huwa alladhi anzala alayka al kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat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 زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا Allah ta baraka إلا أولو الألباب الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات Shi ne Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya saukar a gare ka mana wanda ya saukar da littafi a gare ka Min minhu ayatun muhkamat shi wannan littafin a cikinsa akwai ayoyi wanda suke da bayyanannun hukunce-hukunce hunna umul kitab waɗanda su ne asalin wannan littafin na alƙur'ani wa ukharu mutashabihat akwai waɗansu kuma ayoyin waɗanda suke da rikitarwa sai Allah ya ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun amma waɗanda akwai karkata a cikin zukatansu fayattabi'una ma tashabaha sai su ringa bin wato fayattabi'una ma tashabaha min sai su dinga bin ayoyin da suke da rikitarwa daga cikin wannan littafin iftiga alfitnatu wa iftiga a tawili saboda neman fitina don kuma neman wato tawili na wannan ayoyi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah su waɗannan ayoyi ba wanda ya san ta'wilinsu ba wanda ya san fassararsu ba wanda ya san hakikaninsu illa sai dai Allah warrasikhuna fil ilmi amma mutanen da suka zama kafaffu wato suka zama masu zurfi a cikin ilimi na amanna bihi kullum min inda rabbina su suna cewa ne amanna bihi mun yi imani da wannan littafi da aka saukar maka kullum min inda rabbina dukkan wannan littafin ya zo ne daga wajen ubangijinmu ma'ana da muhakamatin da mutashabihat dukansu sun yi imani da su domin sun zo ne daga wajen ubangijinmu Allah ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba wanda yake wa astuwa ya gane haka sai mutanen da suka zama ma'abuta hankali to idan mun kalli wannan ayar ma kalli na baya Allah yana mana bayani ne a kansa tun daga wajen Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah yake mana bayanin kansa har zuwa kan wannan guri na farko dai wannan <clears throat> abin da za mu kalla a ciki Allah shi ne saukar da littafinsa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama kuma wannan ba karamar baiwa ba ce ga wannan al'umma dalilin da ya sa wannan ya zama baiwa ga wannan al'umma kamar yadda malamai suke faɗa ne na farko shi ne littafin da ya tattaro dukkan littattafai na baya duk abin da kake nema a cikinsu akwai a cikin alkur'ani ma'ana wannan baiwar tana nuna cewa mun yi aiki da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi aiki da littafan baya da haka abinda al'ummar baya ta ta samu aiki ya ta samu lada kuma mun yi aiki da shi sannan ko mun zo muna yin aiki da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ba karamar baiwa bace sannan shi wannan littafin minhu ayatun muhkamat a sa akwai ayoyi waɗanda suke muhkamat ma'ana waɗanda an kyautata bayaninsu duk wanda yana karanta su kawai zai gane su kuma Allah ce hunna ummul kitab su ne asalin littafin ma'ana su ne ayin da suka fi yawa a cikin littafin kuma su ne asalin littafin wa ukharu mutashabihat sannan akwai waɗansu daga cikin ayoyin wanda suke su kuma masu rikitarwa ne shi sa malamai suke cewa kalmar muhkam ko ihkam shine kyautata abu da yin bisa kyautatawa da haka waɗannan ayoyin aka kyautata bayaninsu ta yadda kowa zai iya wato fahimtarsu wannan shine ma'ana na lura amma abinda malamai suke fassara ayoyi muhkamat malamai sun faɗi ma'anoni da yawa amma duka ma'anar tana komawa zuwa ga ma'ana guda ɗaya wasu daga cikin malamai suka ce idan aka ce al-muhkamat waɗannan ayyuka aka kira su da al-muhkamat ko al da fahimtar wannan malaman tafsiri a ah, malaman ulumul qur'an suka ce han wahida shine ayar da ba ta ɗaukan komai sai fuska ɗaya misali yanzu idan aka karanta ma qur'ani aka ce wa in tuti'uhu tatadu in kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun shirya wannan ayar za ta ɗauki wata ma'ana in ba wannan ba ba ta ɗauka ba kamar ayat ta ce muhammadun rasulullah annabi muhammad manzan allah ne wannan ayat za ta ɗauki wani abu daban ba wannan ba kaga wannan ta zama muhkam a cikin alqur'ani wasu daga cikin malamai suka ce mastakalla bi nafsi ayat da ta tsayu da kanta take fassara kanta da kanta kai imani sai ce alaikum anfusakum yace ku wannan ayar shi sa waɗanda suka ce mastaqalla bi nafsihi wa lam yahtaju ila bayanin wanda baya buƙatar wani bayani kaga ita wannan tana buƙatar wani bayani shi sa malaman suka ita bai suka ce idan ka kalli alƙur'ani ta fuskar ma'anar al-muhkam a larabci da ma'anar al-mutashabih a larabci suka ce ba karo suka ce dalilin da ya sa babu cin karo shi ƙur'ani gaba ɗayansa muhkam ne me ake nufi da muhkam shine saboda an kyautata saboda littafi ne da aka kyautata wato ginin kalmominsa da bayaninsa da ma'anarsa kyautataccen littafi ne shi sa Allah maɗauki sarki ce alif Lamura, sai ce kitabun hukimat ayatu alif Lamura, kitabun hukimat ayatu thumma fussilat min bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alif lan jayira sai ce kitabun wannan littafi ne na musamman hukimat ayatu da ake kyautata ayoyinsa wajen wato tsara su da rubuta su kuma da kyautata bayanin su thumma fussilat sannan aka yi bayanin ayoyin da ke ciki dalla dalla amma wannan duka ya zo ne min ladun hakimin khabir ya zo daga wajen ubangiji mai hikima khabirun masani subhanahu wa ta'ala to sai suka ce duk qur'ani gaba ɗansa mu kam ne dan an kyautata shi ta fuskar lafazi ta fuskar ma'ana sannan kuma qur'ani zai iya zama mutashabih saboda wasu ayoyin suna kama da wasu ayoyin to kaga wannan ta fuskar ma'ana wato ta fuskar ma'ana wato ta larabci sun yi kama to amma mu sani shi mutashabih ayoyin da aka ce suna da rikitarwa sun kasu gida-gida na farko akwai wannan ayar ta zama mutashabihat tana daga cikin mutashabihat amma min jihatin lafzi ta fuskar lafazi ta fuskar lafazi za ka yi samun tana rikitarwa ta fuskar lafazinta misali idan muka ɗauki lafazin da allah maɗaukin sarki ce wa faki hatan wa abba sannan mu ɗauki lafazin kalala wa in kana rajulun yurasu wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atan wa lahu akh wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as to dan muka guda biyu lafazai ne da suke buƙatar sai an yi ma bayani ka gane da shi da lafazin al'ab da kuma lafazin kalala ha ma inda Allah maɗaukin sarki ya faɗa ce da ya ce da yana magana akan annabi Ibrahim da waɗannan gumaka sai ya ce ga alaihim darban bil yamin faraga alaihim darban to lafazin al a nan gurin yana iya ɗaukan hannun dama da haka sai kansu da duka da hannun dama iya ɗaukan kuma duka mai tsanani da ƙarfi ya ringa sarar wannan gumakan da ƙarfi da kuma tsanani muna gane to duk yana iya ɗaukan wannan ma'anar wanda kaga dole sai an yi bayani sannan ɗan adam zai iya gane me ake nufi da wannan wasu ma malam suka ce ai alyamin shine rantsuwa saboda annabi ibrahim ya yi rantsuwa cewa sai ya kakkarya su watallahi la akidanna asnamakum watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu kaga lafazin al-yamin ya dauki rantsuwa ya dauki duka da karfi ya dauka da hannun dama suka ce to wannan mutashabihu ne ta fuskar lafazin shi domin yana buƙatar bayani kuma bai tsayu da kansa ba dole kana buƙatar waɗansu dalilai kafin ka ce ga abin da wannan yake nufi to shi sa suka ce ana samun tashabu ta fuskar lafazi muna gane ha kamar yadda kuma ake samun tashabu ta fuskar ma'ana ana samun tashabu ta fuskar ma'ana muna gane ha sannan ana samun tashabu ta fuskar shi ma'ana ɗin da kuma shi lafazin duka wannan ana samu to waɗannan ayin da suke da rikitarwa ta fuskar lafazi ko ta fuskar ma'ana ko ta fuskar lafazi da ma'ana to shi ne ake kiransu da mutashabihat amma waɗanda suke kuma muhkam ma'ana wanda suke su aka kyautata bayaninsu bayanansu ya fito fili dalla-dalla wanda wannan su ne ayoyin da suka fi yawa a cikin alkur'ani to sai allah maɗaukin sarki ya yi magana anan ya ce huwa anzala alayka min minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat to da aka qur'ani kenan akwai ayoyin da suke muhkamat kamar yadda muka yi bayani akwai ayoyin da suke mutashabihat to sai Allah madaukin sarki ce fa ladina fi qulubihim zaygun amma waɗanda suke da karkata a cikin zuciyarsu fayattabi'una ma ta tashabaha min sai su ringa bibiyar sai su ringa bin ayoyin da suke da rikitarwa daga cikin alkur'ani sai su ringa bin wannan shi ya sa inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idara ra'aita alladhina yattabi'una ma ta sha tashabaha in ka ga mutumin da kullum aikinsa sai dai ɗauko ayoyin da ba sa ɗaukan ma'ana guda ɗaya ayoyi masu rikitarwa mana ka ga yana bin waɗannan ayoyin sai ce fa san malla waɗannan su ne wanda Allah ya ambata fahadar ka nisance su ka nisance su Allah ya ce suna yin wannan suna yin wannan ne iftiga alfitnatu wa iftiga atawili suna yin wannan ne wato domin neman fitina fitinan na iya ɗaukan karkatar daga mutane daga wato hanya ta gaskiya za ta iya ɗaukan wannan don malam ya ce wannan fitina shine idla'imanan suna ɗaukan wannan ayoyin ne li idlalin nas don su batar da mutane musamman mabiyansu don su nuna musu cewa da ƙur'ani suke aiki bayan ba da ƙur'ani suke yin aiki ba saboda me yasa suna ɗauko ayoyin da suke da rikitarwa ne yanzu misali idan ka ɗauko ayoyin irin su ar-rahman alal arshi istawa ko thumma istawa alal arsh ayoyi da Allah da yawa ya magana su cikin suratul araf da suratul yunus da suratul ra'd da irin su suratul furqan da irin su suratul hadid da sauran ayoyi wanda Allah ya daidaita akan al'arshi to idan suka tashi sai su dauko ma irin wa huwa ma'akum aina ma kuntum muna gane waɗannan ayoyi ne da suke buƙatar bayani kafin a fahimci me suke nufi amma waɗancan ayoyi ne da suke fito ƙarar suke bayani a larabce da ƙur'anance abin da suke nufi shine daidaiton ubangiji musamman kuma da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka to sai su amfani da wannan dan su rikitar da kai sai su amfani da wannan dan su rikitar da kai to da haka suna yin wannan ne iftiga alfitna don neman fitina wace irin fitina shine batar da mutanen da sani ba muna gane sannan wabtiga a tawili sannan kuma suna yin wannan ne wato don neman wato wato jirkita alkur'ani idan tawil anan abin da suke nufi shine su karkatar da mutane daga fahimtar shi alkur'ani shine tahrifu alama yuridun muna gana to shi sa da manzala sai salama ya karanta wannan ayar sai kuma ya faɗa ya ce idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha min in kaga wanda waɗannan ayoyi masu rikitarwa na alqur'ani su yake bi yana faɗa yau ya ce kaza gobe ya ce kaza to waɗannan su ne wanda Allah ya abata lalle ka guje su to shine Allah madaukin sarki ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san ta'wili na alqur'ani sai shi Allah subhanahu ta'ala Allah madaukin sarki shi kadai ne san tawilin su wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah to anan malamai suke faɗa wata magana sai ka ce idan kai wakafi a daidai illallah to abin da kake nufi shine babu wanda ya san ma'anar waɗannan ayoyin mutashabihat sai Allah shi kadai ba wanda ya san waɗannan ayoyin ayoyi mutashabihat sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai amma in wakafin ka ya wuce har ya je gurin huna fil ilmi to amma anan me kake nufi kana nufin cewa Allah ya san ma'anarsu sannan kuma huna fil ilmi ma sun san ma'anar waɗannan ayoyin mutashabihat wanda kuma wannan sananne ne a gurin malamai cewa malamai suna wannan bayanin cewa wasu daga cikin malamai suna suna ganin cewa za a yi waƙafi ne a gurin kuna, a wa ma ya'lamu ta'wilahu ku illallah. wannan mutashabihatin ba wanda ya san ma'anar su sai Allah shi yasa waɗansu ma suke takaita mutashabihat din da iya waɗannan alhurufin muqatta'a irin su alif lam mim irin su irin alif lam mim sad irin irin alif lam mim ra irin alif lam ra irin kaf irin nun irin yasin irin taha to sai suke ganin cewa waɗannan su ne mutashabihatul qur'an kuma har suke ganin cewa fassarar wa ma ya'lamu ta'wilahu illa ba wanda ya san ma'anar sai Allah to Allah ne kadai ya san ma'anar wa'annan shi sa malamai in sun zo fassarawa sai su ce ma a'lam bi muradihi bidhalik muna gane ha to da haka dai abin da nake so na ce al mutashabihat to ba wanda ya san ma'anarsu su sai wa sai Allah idan ka tsaya wa ma ya alamu ta'wilahu illa amma ka ce wa ma ya alamu ta'wilahu illa illallah huwa rasikhuna fil ilmi to ka ce waɗannan ayoyin ba wanda ya san ma'anarsu sai wa sai ar-rasikhuna fil ilmi to mu fahimci cewa kalmar tawili tana ɗaukan ma'anoni guda uku misali akwai kalmar ta'wili abinda take nufi shine hakika hakika in an ce ma abu hakikanin abu to abinda ake nufi shine yadda yake misali mu ɗauko hadisin aisha radiyallahu anha take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance a ƙarshen rayuwarsa a ruku'u da sujuda abin da yake karanta shine subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli a cikin ruku'u da sujuda sai aisha take cewa ya ta'awwalul qur'ana wana yana bin haƙiƙanin qur'ani saboda me qur'ani ya ce fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba to na wato wannan kaga fassar qur'ani yake a aikace haƙiƙanin qur'ani da aka an kira wannan da ta'wili suka ce to idan ana nufin ta'wili shine haƙiƙanin abu to babu wanda ya san haƙiƙanin qur'ani to sai Allah da gurin da za a yi wakafi shine wa ma ya ya'lamu ta'wilahu illa Allah muna gane ha amma wasu daga cikin malamai sai suka ce a'a abin da ake nufi da tawili shine at-tafsir shine ma'ana ta biyu shine tafsiri shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yau abdullahi dan abbas addu'a yace Allahumma faqihu fid dini wa 'allimhu tawil ya ubangiji fahimtar da shi addini ka sanar da shi tafsirin alqur'ani shi sa mujahid ibnu jabar at-tabi'i yake cewa na arradawa na bujirawa da da da da da ibn abbas wato qur'ani min awwalihi ila akhirih mana yana fassara mun shi sai da ya fassara masa min awwalihi ila akhirih yace amma a ciki bai gaya mun cewa a cikin alqur'ani akwai mutashabihat ba kuma har imam an-nawawi ya inganta wannan magana me yasa abdullahi dan abbas bai ce akwai mutashabihat a cikin alqur'ani ba saboda abdullahi dan abbas yana cikin ar-rasikhuna fil ilmi to sai malamai suka ce in ana nufin ta'wilin alqur'ani bi ma'anar tafsir to wannan za a yi waƙafi ne a daidai warrasikhuna fil ilmi wala ya'lamu ta'wilahu wa Allah ku na fil ilmi su shafi haɗin ba wanda ya san tafsirinsu sai shi Allah tabaraka wa ta'ala sai ko malaman da suke matabbata a cikin zurfi na ilimi don malamin da ya zama mai zurfi a cikin ilimi yakan gane ma'anar waɗannan ayoyin yakan gane ma'anar su to da wannan malamai suke faɗar wata magana cewa lallai bai kamata mutum ya ringa fassar ƙur'ani da inda ya ga dama ba tafsirin alƙur'ani ilimi ne da yake da girman gaske domin kana tafsiri ne na maganganun allah subhanahu wa ta'ala idan ƙur'ani magana ce ta allah shi sa allah ce wa in ahadun minal mushriki na stajaraka wa in ahadun minal mushriki na stajaraka fa'ajibu حتى يسمع كلام الله فأجبه حتى يسمع daga cikin mushrikai ya nemi ka za fahimci wannan mun karanta bukhari na hadisin ummu hani a musulunci kana da dama ka ba wa mutum ko da ana yaƙi da mutanensu ka ba shi aminci wannan amincin da ka ba shi a al'ummar musulmi za ta karɓe shi da ba shi wannan amincin har zuwa lokacin da za ka kai shi zuwa gurin da zai samu aminci ya kara sa gare su saboda addinin musulunci addini ne mai kula da amana sai Allah ya ce to idan wani daga cikin in Allah hadisin ummu hali wani ya zo gurin ta ya nemi ta ba shi aminci kuma ta ba shi amma sai na Ali ce sai ya kashe shi da haka sai ta garzayo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gaya mai ga halin da suke sai ta ba mutum aminci sai na Ali ya ce sai ya kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi sai ce mata inna ajarna man ajarti ya umma hani mana duk wanda kika ba wa aminci kika ba wa mafaka mu ma mun bashi mafaka yake umma hani manzon Allah yana cikin banɗaki wannan magana da wannan hadisin wasu malaman suke ganin cewa yin magana a banɗaki ba laifi bace saboda ga manzon Allah yana cikin banɗaki umma hani ta zo ta mai complain yana cikin banɗaki bai bari sai ya fito ba daga ciki yayi magana ya ce inna ajarna man ajarti ya umma hani mun ba da wannan wato makwabtaka ko aminci ga wanda kika ba aminci yake umma hani to shine Allah ya ce wa in ahadun al mushrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah ka bashi mafaka har ya ji maganar Allah ko Allah zai sa maganar Allah ta amfane shi me maganar Allah shine alqur'ani muna ganewa to lokacin da kake fassara alkur'ani kana fassara maganar Allah ne to da haka sai ka yi iyayenka domin yana daga cikin abin da ke halakar da mutum shine fassara alkur'ani da ra'ayi shi sa a matsayinka na malami mai tafsiri kana buƙatar duk lokacin da za ka yi tafsiri ka ringa yin tafsiri in ka samu ayar da ta fassara aya kai amfani da ita shine tafsirul qur'ani bil qur'ani in babu wannan sai ka caje cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake fassara wannan ayar shine tafsirul qur'ani bi sunna sannan kuma akwai tafsirul qur'ani bi aqwali sahaba sannan tafsirul qur'ani bi aqwa bi aqwali tabi'in to wannan shi aikara tafsirul qur'ani bil qur'ani kuma shine qur'an ya tafsirin da yafi kowane tafsiri daraja da haka lokacin da kake tafsiri kana buƙatar dukkan wasu ilimin muka ko da baka zama ƙwararre a cikinsu ba kaga dai kana bukatar arabiya da dukkan sansanin arabiya nahwi na ciki balaga na ciki adab na ciki dole ne wannan daidai gwargwado ba a ce sai ka kware a fannin ba amma dai ka samu ilimin da gwargwado zai taimaka ma wajen mai wajen sanin abin da ma'ana alkur'ani take nufi ha kana bukatar fikihu da usulul fiqh kana bukatar hadisi riwayatin wa dirayatin kana buƙatar dukkan wani ilimi da zai taimaka ma har ilimin waƙi in kama kana da buƙatar sa ta yadda za ka ringa mariyin ayoyin ka ringa haɗa ayoyin da zamanin da kake ciki muna gane ha to kaga wannan abin da yake nufi ma'anar tawili anan shine tafsiri to in tafsiri ake nufi suka ce eh malamai sun sani da haka waƙafi za a yi shi ne na fil ilmi kaga wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah na fil ilmi ba wanda ya san fassarar waɗannan ayoyi sai wa sai Allah sai kuma waɗanda suke tabbatattu a cikin ilimi domin ba a yin tafsirin alƙur'ani da jahilci ba kowa ba ya kamata ya yi tafsirin alƙur'ani mataki na farko ma wajibi ne in za ka yi tafsirin alƙur'ani ko dai ka haddace alƙur'ani ko ya laushi. ya zanto za ka iya hararo ayoyi daga ko ina suke lallai ma wannan to amma ba daidai ba ne ka zo kana tafsiri kana jan ayar da ƙyar tana janka kana janta tana janka wannan ba daidai ba ne malamai suka ce akwai wasu fa'idoji guda biyu duk da zurkani a cikin manahil ya ambaci waɗansu fa'idojin ba wannan ba bai so sai koma ya duba cewa dalilin da ya sa aka samu ta shabihad a cikin alƙur'ani manyan dalilai guda biyu don a nuna mutane cewa a tsakaninsu akwai bambancin ilimi don wanda yake da ilimi na ƙasa ya dage kamo mai ilimi na sama saboda me kowa zai iya sanin ayoyin da suke muhkamat kowa na iya sanin su duk wani ɗalibin ilimi zai iya fassara ma ayoyi muhkamat amma ayoyi mutashabihat wannan sai dai ar-rasikhuna fil ilmi sai mutanen da suke matabbata ne su a cikin ilimi to su ne za su iya fassara ma wannan to suka ce an kawo mutashabihat ne dan a nuna bambancin da ke tsakanin bayi na ilimi waɗansu za su iya fassara muhkamat waɗansu kuma za su iya haɗawa har da mutashabihat muna gane ha sannan suka ce dalili na biyu don a jarrabu bayi a jarrabi imanin bayi shin idan ka zo kan ayoyi mu mutashabihat wanda baka san ma'anarsu ba za ka tsaya ka san ma'anarsu ko ba za ka tsaya ba za ka tsaya ka san ma'anarsu ko ba za ka tsaya ka san ma'anarsu ba to kaga in ka zo kan mutashabihat din da ba za ka iya fassarawa ba sai ka tsaya wanda zai iya fassarawa sai ya je fassara wannan takaice mana manganin malamai nake malamai sun yi dogon bayani musamman muhammadu al-aminu shinkiti da wasu daga cikin malaman tafsiri su kawai sun tafi akan cewa kawai za a yi wakafi ne akan illallah da haka mutashabihat ba wanda ya san ma'anar sai Allah kawai suka ce na fil ilmi jumla ce musta'nifa ma'ana jumla ce sabuwa ba ta da alaka da jumlar baya da haka su a su abin da ake nufi shine warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina matabbata a cikin ilimi su abin da suke faɗi game da mutashabihat shine amanna bihi mu da mun yi imani da alqur'ani gaba ɗayansa kullun dukansu da almuhkam din da almutashabihat din min inda rabbina daga wajen ubangijin muske to me wannan yake lazumtawa in mun dauki magana su shinkitsi da waɗansunsu shine mun san fassarar al-muhkamat amma mutashabihat Allah ne kadai ya san ma'anarsu amma duk da mu san ma'anar su ba duka mun yi imani da su wanda yake da larabcin da zai iya karanta tafsirin adwa'ul bayan lalle ya dauki littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani ya karanta zai ga cikakken bayani akan wannan zaka samu ilimi mai yawa wanda Muhammad al amin Shinkiti ya faɗa game da wannan wannan ina takaita mana abin da suke faɗa ne to da haka su a gurin su kawai warrasikuna fil ilmi jumla ce sabuwa ita wannan jumla ta kare a iya gurin wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah jumla ta kare sai warrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina ita ma jumla ce mai zaman kanta har ma suke cewa warrasikuna fil ilmi shine muftada yaquluna shine khabar dan ana ma cewa sabuwar jumla ce mai zaman kanta domin gashi nan ta samar da muftada ta samar da khabari mun gane mu fahimci cewa abin da ke so a fahimta a ayar shine wanda suka yadda cewa arrasikuna sun san mutashabihat to suna nufin tafsiri wanda kuma suke nufin mutashabihat arrasikuna ilmi fil ilmi musan mutashabihat ba suna nufin hakikanin ma'ana domin me kalmar ta'wili a qur'ani tana zuwa da ma'anar wato sanin hakikanin abu misali ne ce hal yanzuruna illa ta'wila ba wani abu suke jira ba sai dai hakikanin wannan al'amarin shi kawai suke jira to wanda suka ce ba wanda ya san mutashabihat sai Allah suna nufin hakikanin al'amari yanzu bari ma misali yanzu ranar alkiyama waye ya san ta shine Allah kabari waye ya san sa shine Allah to duk irin wani sanin hakikani hakikanin ba wanda ya sani sai Allah to ya kama mutashabihat ba wanda ya sani sai Allah saboda sun bata ma'anar haƙiƙa amma da suka bata ma'anar tafsiri suna nufin cewa to ai Allah ya san tafsirin ayoyin haka kuma ar na fil ilmi sun sani to anan nake ga mana su Muhammad al-Amin Shinkiti kuma Muhammad al-Amin Shinkiti kowane maganganun su sun kawo wasu sun kawo sahabbai da suke da wannan fahimta duk da wancan bangaren shi ma akwai sahabban da suke da wannan fahimta amma dai kawai abin da zai ba mutum wato sauƙin al'amarin ya karanta littafin na na shi muhammadu al-amin an shinkitsi gashi mai mujalladi goma ne ina jin yanzu ba zai fi dubu hamsin ba ya kamata ka siya don ka ringa karantawa ni kaga tun yana dubu hudu na sai shi amma yanzu na san zai yi dubu hamsin da muka ratso mulkin yan gaba da kano daga na al'amura suka lalace an san gaba da kano ko can kusa da boda to daga na al'amura suka lalace Allah ta'ala ya tsare mu kuma na fata an fahimta to da haka shi tawili kamar yadda na faɗa tawili yana da ɗaukar ma'anar tafsiri yana ɗaukar ma'anar hakika sannan a gurin malaman usulul fiqh kuma yana nufin a kawar da wato nassi daga abin da yake rajihi zuwa gamar juki. saboda wani dalili da ya tabbatar da haka to wannan shine ma'ana sa masu malaman tafsiri suna magana akan wancan guda biyun ne ko da ya zama hakikanin abu ko da ya zama tafsiri kuma na bayanin yadda ya kamata to shi sa Allah ce warasikuna fil ilmi waɗanda suke matabbata a cikin ilimi ya na amanna bihi kullun min inda rabbina suna cewa mun yi imani da alqur'ani sa daga wajen ubangijin mu yake ma'ana da almukam da almutashabiha duka mun yi imani da su wama yadhakkaru illa ulul albab ba wanda yake astuwa ya tunasartu da irin wannan sai waɗanda suke ma'abuta hankali Allah maɗaukin sarki sanya mu daga cikin ma'abuta hankali sai Allah ta'ala ya ce ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ضيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله تبارك وتعالى sai karantar da mu addu'a da zamu riga kiran Allah da ita saboda Allah a baya ya yi magana akan waɗanda zukatansu suka karkace daga kan fahimta ta gaskiya wanda yasa suke bin mutashabihat to dan kan mu fada cikin wannan hatsari sai Allah tabaraka ta'ala ya koyar da mu wannan addu'a rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu ba a da idha hadaitana bayan ka riga ka shirye mu wa hab lana min ladunka rahma ya ubangiji ka ba mu jin kai da rahma daga gare ka innaka antal wahhab lalle Allah tabaraka ta'ala kai din mai yawan baiwa ne mai yawan kyauta ne yace rabbana ya ubangiji innaka jami'un nasi li yawmin la riba fi lalle Allah kai ne mai tara mutane a wani yini da babu kokonto a cikinsa kowa sai ya je inna Allah la yukhlifu al-mi'ad lalle Allah baya karya alkawari to idan mun kalli wannan ayar za mu ga Allah madaukin sarki ya koya mana addu'a Allah ya koya mana wannan addu'a ba dan kuma sai dan ya zanto cewa mun samu kariya daga karkacewa daga hanyar Allah tunda Allah ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun waɗanda suke da karkata a cikin zuciyarsu to mu kuma Allah yana so mu roke shi dan ya tsare mu da karkacewar zuciya shi sa ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zuciyar dan adam tana tsakanin yan yatsu biyu na ubangijin rahama yana juya ta yadda ya ga dama da ƙarshe manzala sai salma sai addu'a yace Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif ƙulubana al'adini ya ubangiji mai jujjuya zukata ya ubangiji ka juya zukatanmu akan addininka saboda kaɗan dan adam ya zama in ka ta karkace to akwai matsala domin zuciya tana da matsala shi yasa inganta cikin hadisin bukhari da muslim hadisin da ya zo cikin sunan ibn maja da musnad na imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi mudga a cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat salahal jasadu kullu in wannan tsokar ta gyaru ta zama daidai to za ga jikin dan duka ya gyaru amma wa idan fasadat idan ta ɓaci fasadat jasadu kulluhu sai ga jikin duka ya lalace ala wahiyal qalbi dan haka in zuciyar ɗan adam ta karkace shi ma karkacewa yake shi sa Allah yake so mu wannan addu'a dan mu tsare kanmu mu kallonci hadisin na na ibnu Majah hadisin Abdullahi dan Amr dan As wanda hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ayyul musulmi na afdal duk cikin musulmi waye fi kowa falala aka tambaye shi sai ce kullu mahmumil kalbi saduqil lisani manzala Allah sallallahu ya ce duk wanda ya zama mahmumul kalbi kuma ya zama saduqil lisani to wannan shine yafi kowa me yake nufi da sahabbai suka ce mun san saduqil lisan shine wanda yake da gaskiya wajen harshen sa duk abin da zai faɗa gaskiya ne amma suka ce musamman mahmumul kalbi ba ibn al-asir a cikin annihaya ce idan kace kamam tulbaita abinda kake nufi shine nas tulbaita wa nadzaftuhu irin ka share gida ka tsaftace shi ma'ana abin da yake nufi kenan duk wanda yake da wankakke zuciya lafiyayya sannan kuma ya zama harshensa mai gaskiya ne to wannan shi yafi kowa a cikin musulmi in kana so ka fi kowa kima to ka ta zama mai kyau sannan harshen ka ya zama mai gaskiya manzala sai da ya tafsirin me yake nufi ya ce wannan irin wannan zuciya ce la ithma babu zunubi ba kokarin yin zunubi a cikin wannan zuciyar wala bagya babu kokarin yin zalunci a cikin wannan zuciyar wala gilla babu kullatar wani a cikin wannan zuciyar wala hasad babu hasada idan kana so ka zama kada da irin wannan zuciya zama ka ba ta tunanin zunubi ba ta kokarin yi kar ka zama daga cikin fa innahu athimun qalbu sannan kar ya zama ka tana nufin zalunci ko kullatar wani koyi wani hasada to kaga wannan shine tasirin zuciya shi sa hadisin musnad na imam ahmad annabi sallallahu alaihi ya ce idan bawa waye zunubi kawai sai a diga mai baki akan wannan zuciyar in ya tuba sai a wanke amma in bai tuba bai kare sai a diga mai baki in ya kare sai a diga mai baki sai zuciyar ta zama baka kirin sai zama bai san ba ruwansa da daidai ko ba daidai ba duk abin da yake ba daidai ba ne zai iya yi duk abin da yake daidai ne kuma zai iya kinyi shine Allah ya ce kalla rana ala qulubihim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abinda suka kasance suna tsururuta suna aikatawa rana ala qulubihim to yi musu tsatsa a cikin zuciyarsu shi sa za ga wani ba abinda ba zai iya yi ba to da haka in zuciyar mutum ta lalace akwai matsala shi sa malamai suke yin rubutu akan amradul qulub akwai cututtuka na zuciya da yawa sai ka dinga karanta su Wadansu an rubuta su kai tsaye akan amradul qulub yanzu ibn al kayyim yana da adda'u wa dawa wannan littafi ne na gyaran zuciya iya da igafatul lahfan wannan littafi ne na gyaran zuciya duka akwai littafai da yawa da wasu malaman suka rubuta sai ka ringa karantawa dan zuciyarka ta zama wankakkiya amma in baka ba sai ka zo kana da wata cutar ma a cikin zuciyarka amma baka sani ba to kai kuma dole sai ka zama mai wankakken zuciya shi sa Allah ma ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun يوم لا ينفع مال ولا بنون نعم إلا من أتى الله بقلب سليم الله مدوكين سلكي ce rana alkiyama rana ce da layin yanfa'u malun wala banun kuɗi da 'ya'ya ba za su ma amfani ba me zai amfani illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je da lafiyayyar zuciya wankakkiya ya je gurin Allah zuciyar kai zama babu shirka babu barna babu zunubi babu zalunci babu gilli babu hasada shi sa za ga to mai irin wannan zuciyar to shine zama daidai to shi sa Allah ya sanar da mu wannan addu'a cewa da kace rabbana akwai harfin nida mahzuf shine da kace rabbana dama ka'ida idan sunan da zaka sa mai harfin nida ya zama mudaf ne wal mudaf ilai to na farkon zai dauki fataha na ƙarshen kuma zai ɗauki kasara muna gane ha to shi sa sai ce rabbana ma'ana ya rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana kada karkatar da zukatanmu ba'da idh hadaitana bayan ka shiryar da mu mana ya ubangiji la tumilha anil huda ba'da kamta aqamtaha alai kada karkatar da zuciyarmu daga shiriya bayan ka tsayar da ita akai wala taj'alna kalladina fi qulubihim zaygun ya ubangiji kada ka sanya mu kamar waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata alladina yattabi'una ma tashabaha min alqur'ani irin waɗanda suke bin abin da yake da rikitarwa daga cikin alqur'ani walakin thabbitna ala siratikal mustaqim ya ubangiji ka tabbatar da mu akan tafarkin kamar daidaici wa dinikal qawim da kuma addinin ka miƙaƙƙe wa hab lana min ladunka rahma ya ubangiji ka ba mu baiwa ta jin kai daga gare ka wani irin baiwa shine ka tabbatar da mu akan addininka ya ubangiji innaka antal wahhab ya ubangiji lalle kai mai yawan baiwa ne lalle kai mai yawan kyauta ne malamai suka ce wannan ayar idan kuka kalle ta a ciki Allah ya koya mana ladabin addu'a na farko dai Allah yana so in zaka kira shi kira shi da ubangiji ya rab shi sa wancan hadisin na muslim yake magana cewa Allah ya umarci muminai da irin abin da ya umarci mursalai da shi Allah ya ce da muminai ya ce ya iwa ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم أتكين سورة البقرة الله أمرتم من يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ya ko waɗanda kuka yi imani ku ci daga daɗaɗen abubuwa na halali da muka azurta ku Allah cikin suratul mu'minun Ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu saliha ya ku manzanni ku ci daga dadadan abubuwa na halali da muka azubta ku da shi inni bima ta'maluna alim lalle ni masani ne game da abin da kuke aikata kaga Allah ya ba mu'minai irin umarnin da ya ba ya ba manzanni irin umarnin da ya ba mu'minai to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum mutumin na farko dai yutilu safara yana tsawaita tafiya wanda tafiya tana daga cikin halin da Allah yake karba addu'a sannan ash'afa akbara gashin kansa ya ci kurkuɗe ya yi ƙura suka ce yin shiga ƙarama wacce kake kaskantar da kanka a gaban Allah su ma dalili ne da yake sa Allah ya karba addu'a ka muna gane sannan abu na uku ya muddu ya daihi ila sama yana buɗe hannayensa zuwa sama manzala ya ce Allah yana jin kunya bawa ya daga hannu ya ruke shi ya mai da shi empty Allah baya wannan sannan ko mutumin yana cewa ya rabbi ya rabbi dukkan abin ake bukata na addu'a ga sunan guda hudu sun shiga a cikin wannan hadisin na muslim muna gane ha to wannan ayar ma in ka kalla duka wannan akwai kaskantar da kai a ciki akwai kaskantar da kai a ciki ka nuna kai ba komai bane sannan akwai roƙo duk wanda ya je yana roƙo ko ɗan adam ne kaje kana roƙon su kuɗi to kai makaskanci ne shi kuma ɗaukake ne domin hannun da yake sama ya fi na ƙasa kaka an kaskanci a gaban Allah sannan an kira Allah da sunan da yake so a kira shi in za a roƙe shi sannan a ciki akwai kyakkyawan yabo ga Allah dan an ce mai innaka antal wahhab to kaga wannan an gaya mana ladubba ne na yin wato na addu'a kamar yadda yake cin wancan hadisin wancan hadisin abin da manzala sai so mai koya mana cewa ko ka haɗa duk abin da ake bukata na adabu du'a in kana da wasu matsaloli Allah ba zai iya karba addu'a ka ba ya daga hannu sai na addu'a amma wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil harami fa anna yustajabu la cin sa haram shan sa haram tufafin sa haram an ciyar da shi da haram amma na san malamin islamiyya sai ce wa guziya bil haram yayi guzuri da haram a wannan fasar kuskure ce an ciyar da shi da haram ta ya Allah zai amsa masa to yana nuna mana cewa ashe a cikin ladabin da zai sa a karba addu'ar ka akwai cin halali sai ka ringa kokari kana cin halali kuma haramun ba fa kawai barayin gwamnati ne kadai suke cin haramun ba a'a eh suna cin haram duk wanda ya ta haram ya ci idan aka zo aka yi kwamiti a masallaci aka tara kuɗin gudanarwa na masallaci in ka ci naira biyar kai ba ka ci haram haram ka ci idan aka zo aka yi kwamiti a unguwa na gyaran kwata da gyaran titi aka tara kuɗi don gyaran unguwa don gyaran titi ka ci daga cikin kuɗin kai ma ka ci haram idan ka shiga gidan rediyo ka shiga mai gidanka akan karya ya sallame ka to ka ci haram in ka je kasuwa kai karya kai algus ka samu kuɗi kai ma ka ci haram in ka je gurin aiki baka zuwa kan ka'ida baka tashi kan ka'ida kuma a biya ka cikakken salari ka karba ka sa aljihu kai ma a cikin wannan kudin akwai haram akwai haram da haka dole sai ka duba dukkan sansanin rayuwa ka tabbatar da cewa abin da kake ci na halali kake ci shi sa babu abin da ya fi zama halali irin mutum ya ringa cin abin da shi ya neme shi da hannunsa misali ko ya noma ko ya itace ya siyar ko ya kira ko ya wani abu da shari'a ta yadda da shi shi sa annabi dawud baya ci sai abin da yake wato aikin hannunsa ne wannan suna daga cikin dalilin da yake sa a karba addu'a shi sa za mu yi ta addu'a mu yi ta Allah ba zai karba ba shi sa shi sa kullum mun sa shugabanni sai mu dinga ganin gwanda wannan da wannan a ƙasar nan ba irin tsanar da ba ya gudu lokacin jonathan ba musamman yan arewa suka tsane saboda addini saboda shi ba dan arewa bane suka je suka kawo wanda suke ganin laya a sunan laha ne suka je suka kawo shi da zalunci da komai wani yake gaya min yace lokacin da za a yi zaben shi kadai ya danna ƙuri'a ta kai dubu aka yi magudi a kawo shi dan magudi ne inda wani zai danna ƙuri'a sama da ɗaya an yi magudi mutane suka ɗauke tauhidinsu daga Allah suka mai da shi kan wannan bawan Allah sai zama tun da ake yin shugabanni ni a iya fahimta ta wallahu alam ni ban san wani shugaba da ya cuci Najeriya ya dora ta a gwadaban da ta karye ta lalace muka shiga bala'in da muke karbar farashi har zuwa yanzu ba irin wannan bawan Allah babu ya sa ƙasa a bala'i da shi da 'yan gwamnatinsa ya sa ƙasa a musiba to kuma saboda sannan shi kuma wannan shi ma ya zo dora shi ma ya ci gaba shi sa shi sa a najeriya ba a najeriya ba taɓa ganin jam'iyya mai sharri ba irin apc ba taɓa yi ba saboda ta jefa wannan ƙasar a cikin musiba da bala'i kuma duk wanda yake da hannu in wanda zai tuba ne allah sa ya tuba ya gyara kafin ya mutu amma in har yanzu da shi ake ba mu wahala ya ubangiji muna roƙonka kai mana maganinsa ta hanyar da kaga dama a wani na bayanin cewa wai sun ce wai in malamai suna magana akan gwamnatin su wai za su kama malamai ba sun daɗe ba su kama ba in kun kama malami sai me ku kama in kun kama ku kuma Allah zai kama ku kuma dama duk malamin da yake fitowa ya magana ko kuna tunanin wai tsoron a kama shi ne to a Najeriya wani sa'an ma ba gwanda a kama kama kai ka je ka ringa cin abinci kai ka prison inna laka ta juwa fiya wala ta ara wa annaka la tazma fiya wala tadha balle a barka anan kana shan wahala mutane da sun ci amanar talakawa sun ci amanar al'umma sun ci amanar al'umma kuma dole a faɗi gaskiya saboda sun ci amana al'umma kuma wallahi Allah ba zai kyale su ba yanzu wannan abin da ake na bandit da waye da sauransu ba hanyar da za a yi maganin abin ne musamman musamman kamar yadda aka yi wa Niger Delta aka tattauna da su aka dan ba su wani kaso a cikin kuɗin mu to su waɗannan me yasa ba za a tattauna da su ba dan su yan arewa ne tunda kun kasa fin karfin su ta makami ku nemo su ku zauna ku tattauna da su ai sulhun da za su kyale mutane su zauna lafiya kasar ta zauna lafiya a cigaba da yin al'amura amma wannan ai ba daidai bane kun ce dole da karfin to za ku yi maganin su to kun kasa ai mai hankali shine in ka biyo wannan hanyar zaka warware matsala sai kaga ta yi ba to canja ka koma wata mutane da yawa sun yi kira akan ai sulhun nan ai sulhun nan to amma tun da ga mutane suna kiran ai sulhu ai sulhu me yasa ba za a jarraba sulhun ba amma a ce mutane sun fito ta hajjudi an yi gaba da su mutum ya taho kasuwa bai tsira ba yana kan titi bai tsira ba kuma akwai gwamnati a gari kuma an kasa komai to tun da kun kasa komai sun fi karfin ku yi sulu kawai mu abin da muke so mu zauna lafiya da hanyar da za ka bi ka bi ta a cikin aminci kana gidanka ka zauna a cikin aminci kana unguwarka ka zauna a cikin aminci wannan ya ishe mu amma ba security babu abinci babu magani ba kwanciyar hankali kuma wannan duka talakawa ya shafa amma ku kuna da security kuna da ci kuna da sha kuna da kwanciyar hankali kuna da kudade daloli a banki kuma namu ne kuɗe bai kuka sa wannan irin zalunci ne wallahi ba za mu yafe ba ba za mu taɓa yafewa ba Allah ta'ala shirin da mu Allah ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab sai ce rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fi ya ubangiji kai ne mai tara mutane gaba daya a wani yini da babu kokonto a ciki malamai suka ce me yasa Allah in yi maganar alkiyama a wani gurin da dama sai ya nuna babu kokonto a ciki aka ce saboda a cikin mutane akwai masu karyatawa shi sa ga ga gurare da yawa cikin alkur'ani in magana in Allah ya maganar wasu na musu ranar alkiyama to Allah baya bayar da an sa sai ya rantse bari mu ba da misali da guri biyu cikin suratul yunus Allah ce wayastanbi'unaka ahqqun hu wayastanbi'unaka ahqqun hu qul hi wa rabbi innahu lahaqq wa ma antum bimu'jizin za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul lana wa rabbi latub'athu ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير الله تبارك وتعالى يتي ويستنبئونك أحق hu suna neman labari a gare ka washin ranar alkiyaman nan gaskiya ne wannan yinin kwa Allah ce kulga ya musu ya ma'aikin Allah i wa rabbi ka ce e na rantse da ubangiji na innahu lahaqqun ashe kaga i larabci ne mu kuma ka ce eh wa ma antum bi mu'jizin ku ba za ku gagari zuwa fagen alkiyama ba Allah madaukin sarki ce za'ama alladhina kafaru allan yub'athu kafirai suna riya cewa wai ba za a tayar da su ba Allah ce kul gaya musu bala ba haka bane wa rabbi na nan ce da ubangiji na latub'athunna wallahi lalle sai an tayar da ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan kuma lallai wallahi sai an ba ku labarin duk abin da kuka aikata kuma wadhalika 'ala Allah yasir kuma Allah mai iko ne akan wannan abin mai sauki ne a gurin Allah saboda Allah tabaraka ta'ala duk abin da zai Allah sai ya iya shi da haka tayar da ku ya dawo da halitta ku Allah zai iya shi sa wani gurin yace faqadarna faqadarna Allah tabaraka ta'ala yace faqadarna muka iya yace ni'mal qadiruna yace madalla da gunayi nan ma sai Allah ya ce rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi lalle Allah kai ne mai tara mutane ga wani ne na musamman wanda babu kokonto a ciki inna Allah la yukhliful mi'ad lalle Allah baya saba alƙawari mana yaquluna fi du'aihim suna faɗa a cikin addu'arsa a cikin addu'arsu innaka ya rabbana lallaka ya ubangiji ya ubangijinmu satajma'u baina khalqika yawma ma'adihim mana ranar alkiyama zaka tara halittunka wa tafsilu bainahum wa tahkumu fihim fi makhtalafu za ka rarrabe bayani dalla-dalla a wannan yini za ka yi hukunci a cikin abin da suka yi saɓani a ciki wata jizi kullum bi amali kowanne za ka saka mai da aikinsa in kafuri ne sakamakon kafure in mumini ne sakamakon mumini wa makana alaihi fi duniya min khairin wa sharrin kowa za a mai sakamako akan abin da yake a duniya in yana kan rayuwa ta alkhairi sakamakon alkhairi in yana kan rayuwa ta sharri sakamakon sharri Allah madaukin sarki ya tsare mu wannan shine karshen tafsirin mu a wannan rana abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa kar mu manta gobe za mu rufe wannan tafsirin insha Allah ta'ala da haka za mu zo gobe da wuri saboda ina gama zan wuce gida ina jin za mu fara tafsiri hudu da rabi ba kamar yadda aka saba kullum ba gobe hudu da rabi za mu fara سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته